Come on. ko da sallan magariba ma mu samu ai tunanin da nake ba ina kamar ba zan samu ba Ina haka ne da ta Allah ya san wa ke ta kai wannan da zama shi da shi da tare ba ka ji duk ba ba ta ko Allah ya dace ku Allah ya ce ku ba ko ta shi gari a samu ko ta tsara mai kun ya mu da kai nauyi ne fa da shi da da ko da da da da da da da